masu kalamu da sauraron mu mu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa cikin wannan shiri na daulolin afirka inda har yanzu dai muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi fadar kano ko masarautar kano muna fata kuna jin daɗin shirye-shiryenmu a halin yanzu muna tare da malam nasiru wada khalil malamin da yake wato shayar da mu darussa iri-iri dangane da abin da ya shafi kauli da ba'adi na harkokin fada za mu tattauna akan abin da ya shafi kiɗan tiridanda a fadar sarkin kano da fatan za ku kasance tare to madalla ah, ma nasir barka da zuwa nan mai girma mai unguwa barka ka dai to abinda za mu so mu fara sani shine menene tarihin ainihin kidan tiridanda a gidan sarki ko kuma a fadar kano to madalla wato kafin mu fara ah, yau zan ma godiya eh, dalili shine kai ne na biyu ko kuma na ce mutum na farko da ya taba zuwa zai yi program a kan tiridanda ni dai a tun sanda na fito nake harkar al'ada to godiyar ba ta wani abu bace domin mai domin kiɗan na bayan sarki ne eh. ni kuma bayan sarki suna da gashi a idona shi ya sa ko da na tashi littafi na littafi na na farko sunansa bayi a gidan dabu so duk wanda zai ciba harkar bayan sarki ni ina tare da shi ba don komai ba don a nan al'adar take idan ka raba al'ada gida ɗari ta masarauta to hamsin su makaɗan da za mu yi magana a kansu su ne da shi arba'in ta bayan sarki ce goma ita ce ta saraka to kaga yanzu gashi muna yi akan bayan sarki kuma a kan makaɗansu idan ka haɗa kaga wato casa'in cikin ɗari na al'adar a kansu za mu yi magana wannan shi yasa na ce abin da ya sa yi godiyar dan na baka karfin gwiwa a ci gaba da nemo mana abubuwa irin waɗannan eh, su 'yan adama ake kiransu ba mutanen kano ba ne ba makaɗan kano ba ne ƙwarai kuwa busan ma ba ta kano ba ce agololi ne shigo mana da shi suka kuma suka samu guri suka zauna aka tafi da su abin da ya kawo su shine su makaɗan dama bayan sarki ne makaɗan yaƙi mayaƙa suke zigawa idan za a fita yaƙi suna ziga su ta yanda mutum zai je kamar in wuta ce ma zai shiga to aikin suke to sun zo daga adamawa suka zo bauchi aka zo a ƙasar bauchi yaƙi dai da ningi ya kama muka cinye ningi kano ta cinye ningi eh. to a nan suka taho a ganima a nan aka kamo su aka taho da su shine za ka ji zabiyar allah ya ji kanta tana cewa godiya a ningi ta ƙare sai mu koma kano mu sha taushe ai ne abin da take nufi ma'ana yanzu sun dawo kano tunda a kanan an ba su guri suna nan a wajen kabuga sarki ya ba su gida suna da gidansu baya ga kasancewarsu nan wajen dalgarko ina ina inda dai suka warwatsa a dalilin tahowar tasu zuwa abuna zuwa kano da aka kawo su suke wannan abin kuma ko da suka dawo kano ai abin da da suke yi kenan bayan sarkin suke wa waka shine za ka ji sana cewa bayan sarki da ku da kowa sai lafiya eh, da ɗan rimu da shamaki suna gyaran duniya dama daga inda ta yi maganar sarki ta ce ɗan abashe jikan da ba sai ka gyara mana duniya ɗaya biyu to za ka ji bayan sarki take abin nan bayan sarki da ku da kowa sai lafiya eh ƙwarai ku to su makaɗan menene su a fada misali a ce ga makaɗan kaza ne su wani layi suka ɗauka to su ba makaɗa ne da ake zaman fadanci yau da gobe da su ba dama can su manoma ne duk inda suke suna noman su idan sallah ta zo ko wani biki a nan suke zuwa kamar jauje ne jauje su ma ba a fiye ganin su ba sai in biki ya taso to haka su ma danda suke in sun zo yaran gidan ɗan ne ɗan shi ne ubangijinsu so da haka zaka ga shi zaka ga idan ka jiyo tashin tiri danda to ɗan rimin ne to idan ka ji tashin kiɗan 'yan bindiga wani kiɗa ana kiɗi kiɗi jinjin kiɗi kiɗi jinjin eh. to salama ne ya taho kowa da a'a salama shine kada yake da kiɗa amma shi ɗan rima generally kiɗan tiridan da ne na bayan sarki amma shi salama kiɗansa ne eh. a gidan abin nan suke in an zo za a yi hawan sallah da su za a fita da su za a dawo sannan bikin sallah suna zuwa a nan kofa arewa dama da tiridanda da masu tsirkiya su ne suke yin bikin sallah na kwana bakwai haka ne masu tsirkiya su ne 'yan garaya suna nan tiri danda suna nan Tiridanda an suka zo suka tsaya suka fara buga kiɗansu zabiya tana yi ana abin nan a nan za a zo mutane shi ne kaɗai kiɗan da za ka ga bayan sarki irin su sarkin ƙofa irin su waye duk za a zo a haɗu ana yi ana rawa amma nakan ga samari da 'yan mata suna rawa sai na ɗauka kiɗa ne kawai na nishaɗi na cikin gidan sarki da sallah da ake yi in ka tuna da irin su ta gadon eh. ka kaga ai da su ake yi hmm. irin su a sarkin kofa ɗan boyi irin su wannan gasunan tuna da yawa su ne da su ake zuwa ana wannan wasan ana ana wannan shine za ka ga dattijo da babban rigarsa da gemu ya cashe a rawar turi danda ne kadai na san ake wannan to kuma wata tambaya da nake so ne maka shine akwai magana na salo ko kuma nau'i nau'i na kiɗa suna da nau'uka haka daban-daban na kaɗe su akwai kiɗan wannan ah, bayan kiɗan bayan sarki shi ma ba guda ɗaya ba ne akwai kiɗan wannan da suke yi na magina sarkin maginan ƙasa eh, ya mai da ƙasa fura wannan yana tsugunawa yana ɗebo ƙasar yana jefa masa yana camkewa yana haka eh, yana gini yana yaɓe irin da to duk wannan diramomin sai kaga sun zauna an tai mutane sun samu nishaɗi ko kai rawa ko kai kallo ko ka saurari kiɗa wataƙila ko kai kari ko kai kari eh to ai inda kai karin ai kiɗan ka saurara eh shine dama su daɗin su kenan saɓanin kiɗan tsirkiya da da 'yan bori su suka iya rawar naka da su suka iya rawar dan ah, galadima suka iya rawar fulani da sauransu a wannan dama ta bayin sarki ce wannan kwana bakwan nan haka za su yawwa kuna ganin wato kusan mun abu na amma na ga sukan dan kwaikwayi kaɗe-kaɗen yan bindiga misali su ainihin masu tiridan da mhm. wato hakan daidai ne ba lallai kwaikwaya ba ce akwai inda kiɗa yake zama iri ɗaya ba eh. duk wanda yake kiɗa duk wanda yake kiɗa a fada akwai wani kiɗa da yake guda ɗaya iri ɗaya da ake haɗuwa a yi ƙyauren gabas tufaniyar gabas kiɗan sara ba eh. kowaye kai sai ka bu wannan kiɗan in dai kiɗan shi ne jigo a tafiyarka eh. ba wai waka ce take jigo ba in dai kiɗan shi ne jigo to sai an haɗa a kiɗan sara to ta yiwu ba lallai kwaikwaya suka yi ba kuma ana kwaikwayar wannan suna kwaikwayar waɗannan saboda ai dama magana ce ta yaƙi eh magana ce ta yaƙi saboda haka za a yi wannan ah kenan suna zuwa ana tafiya da su harkokin yaƙi in an fita kenan eh shi ne dama na faɗa ma tun farko ainihin ai rakiyar yakin suka yi aka kama su a gani mai yaki ai mutanen adama ne suka kawo ɗauki gi daga nan aka yi kano da su ai ba a gara suka zo ba a gani mai yaƙi suka zo <laughs> kuma in ka kalli abin kiɗan nasu eh. shi wannan abin busar eh. ai ya isa ya gigita ka wani abu da za ka ji yana yi ka san wato tsatsibar da suke masa wajen haɗa shi <laughs> na ga hada wata tasa a baki-baki jar tasa ba kuma can karshe da wani kaman Kaho, wannan kahon mariri ne ba na saniya ba ce haka ne sannan sai a samu farin kano yadin farin kano da shi ake haɗawa akwai gurin da ina abin da gizo-gizo yake fari kamar takarda to shi ma yana ba da akwai inda ake sa shi a ciki yana ba da wani abu sannan ita wannan jattasa wannan menene suke ce mata ah, namanta sunanta jattasa da irin wacce ake kumbo da ita da waye da waye da irin su ne ai nan suke zuwa makeran farfaru su yi musu a zagi su yi musu ita so akwai tsatsiba da ake in ka kalli girman faɗin ƙofar ka san zai ba da amo mai shiga rai kuma zai yi dogon zango shi idris sarkin sarkin busar adamawa ai baya iya busa ƙahon kakansa ba ya iya busa <laughs> idan ya busa kansa yadda ka san garwa yadda ka san jarka haka zai dawo sai ya yi kwana ya kumbura saboda tsatsawar da take ciki to ai dama na yaƙi ai dama kayanmu ne na maza ne <laughs> madalla ah, masu kallonmu da sauraronmu muna godiya kwarai da gaske ƙarshen wannan shiri kenan ah, da fatan kun ji daɗinsa a huta lafiya.